Wasu rahotanni dai sun nuna cewa sai da aka biya wasu makudan kuɗaɗe kamin a samu nasarar karɓo wannan alƙalin, amma kakakin ‘yan sandan jihar Niger ASP ɗan inna Abubakar ya ce babu wasu kuɗaɗen da aka biya, kuma a yanzu haka ma suna nan suna bin kadin waɗanda suka tafka wannan ta'asa. kuma insha Allah za a gurfanar kama za a gurfanar da su bincike yana nan kafin bincike ba a tsare shi kwana guda eh to abu ne wanda ya dawo gida kenan ya dawo gida ranka da shi amma kun biya wani kuɗi ko ko dai a to ai dan sanda ba bai biyan wani kuɗi ba ran abu dan kai kana ai ka kenan kana kana kara musu Mai baiwa gwamnan jihar Niger shawara akan sha'anin tsaro, Kanal MK mai kundi mai ritaya. Ya ce gwamnatin jihar Niger dai ta damu matuƙa akan matsalar satar jama'a domin neman kuɗin fansa a jihar, a saboda haka suna ƙara ɗaukar matakai. A halin da ake ciki dai rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce ta samu nasarar kama wasu shanu guda 230 tare da tumaki 40 da aka sato daga jihar Zamfara. Babban daraktan kula da harkokin makiyaya a jihar Niger Hardo Adamu Babai ya ce tinima har sun fara mika shanun ga masu su. aka yi masata daga zamfara din duk sai suka yi ta zuwa akwai yanda suke nuna nasu kamun mu kai su wurin zaka gaya mana makin shanunka kuma in muka je wurin akwai wanda ma muka je wurin daidai ta shaniye shi ta haihu tana ta koran mutane tana bin su da kaho ya ce to zai nuna mana nashi ne kawai sai je ya dauki dan maimakon ta tafa dan sai tana ta lasan mai riga sai na ce a sakan mai shanun shi nashi ne so duka sakkwato zamfara kebi ne duk recovering da muke yi yanzu wanda muka sake a nan makwa kaga guda 200 ne da 30 sannan da raguna tumakai kuma wasu guda 42 duka na zamfara ne Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya